samar da ma'aikatan lafiya na tsakiya a turanci ana cewa middle level manpower musamman saboda karancin ma'aikatan lafiya da ake da su a asibitocinmu da kuma asibitoci masu zaman kansu wannan shine dalilin da ya samu ka buɗe wannan bakar dai yadda aka sani na farko dai a matsayina na ma'aikacin lafiya likita duk abin da za mu aiwata <clears throat> musamman akan horar da dalibai ko ma'aikata waɗanda za su aiki a fannin kiwon lafiya wajibi ne akan mu tabbatar mun samar da abubuwa masu nagarta wato high quality equipment da shi yanayi da koyarwa da kuma su kansu ɗalibai sai wanda ya samu wato requirement da ake nema su zane aiki da su duk da a makarantar tamu muna da kofa da muka baya na ɗalibai da basu ci jaraba ba za su iya zuwa za su yi remedial yana daga cikin wannan remedial and general studies su gyara su ta waec ko ne ko, domin kuma daga nan suka ci nasara sai su yi enrolling da makarantar ko kuma su ci wata makarantar kamar yadda zai kasance insha Allah farko dai mun yi kokari iya bakin gwargwado mu ga mun ka'ida na hukumomi da suke tantancewa su sahalewa makarantu irin wannan namu mu samu mede-mede mai suke bukata mataki na farko da muka yi kenan bayan da muka samu waɗannan fitattu waɗanda suke nuna abubuwan da ake bukata a cimma nasarar sanewa domin a so mu aiwatar da horarwa a kan fannoni daban-daban da muke da su a wannan makaranta mataki na biyu da muka yi shine mu samu ina ne inda ya kamata mu samu ajiye makaranta allah cikin ikonsa muka yi nasara muka samu wannan gini na makarantar namu na biyu kenan bayan da muka yi wannan muka gayyato masana a wannan bangaren suka ba mu shawarwari akan yadda za mu tsara ajujuwa da kuma labla dakunan koyar da karatu da kuma na yin experiment bincike akan wannan duka a kokarin tabbatar da an samu inganci wajen samar da kayan wannan da muka yi wannan da kuma muka samu wannan document na abubuwan da ake bukata a sahale maka ka fara yin horar da ɗalibai a kan nan to abu da muka yi na gaba shine muka tashi muka tafi domin mu samar da kayayyakin da ake bukata wato equipment da goods kenan wanda idan kuka zaga za ku ga mun kokari ne mu samar da equipment waɗanda suka kowane inganci gaskiyar magana ba mu siyo equipment ɗinmu daga masu low quality ba yawanci equipment din yawancin su da za mu ga daga turai suke wato ingila ko jamani saboda mu bada abubuwan karatu mai inganci kuma mu samar da kayayyakin da za su ɗau lokaci ana amfani da su ba wanda da an fara ba shekara ɗaya biyu ya lalace sai mun koma kamar yadda hausa suke cewa arha ba ta abu malamai da za su koyar yana daga cikin abubuwan da bangarori hukumomi waɗanda suke sahalewa na department department cewa sun amince mu fara koyarwa wanda a yanzu mun samu sahalewa na guda uku ko guda uku muna nan muna wannan sun ba mu ranar da za su so in allah ya daga ƙarshen zuwa ƙarshen watan na ko sati na farko ko na biyu watan ba za mu gaba samun sahalewa daga dukkan departments da muke da su na wannan makaranta malaman su, yawanci gaskiyar magana malamai ne waɗanda suke da izini da valid license lasisi na yin aiki saboda kasa bangaren lafiya duk shekara sai ka musanya lasisinka so masu izini ne na yin na koyarwa a najeriya ne wanda hukumomin da suka sahale suke sahale mana mai wannan horarwa sun tantance da lasisinsu su za amfani da su tsarin da muka fi na ɗaukar ɗalibai kamar yadda kuka sani yanzu muna eh, duniya ta koma village global village wato komai ya koma harkar intanet so duk mai sha'awar wannan makarantar ta bayan mun tallata kuma ana ta bayanai a talla a gidajen rediyoyi zai je ne intanet zai shiga website na makarantar www.pyramidcollege.ng.com zai je zai shiga in ya shiga zai je apply idan ya je ran ya klikin zai ga departments din daban-daban wanda yake sha'awa sai apply in ya klikin zai ba shi dama akwai shafi da zai bude yadda zai shigar da sunayensa da kuma abubuwan da ake bukata daga nan zai yi developing din remita rrr wanda zai je kowane banki bayan ya yi developing sai print out sai ya je ya biya kudin a kowane banki ya yi registration kenan za a ba shi copy na hotonsa da aka ɗauka da kuma wannan receipt ɗin nasa wanda shine zai kawo maka hukumar makaranta zai kawo mana nan makaranta ɗaya kenan na biyu mutum zai iya zuwa harabar makarantar ya zo domin ya sai fom ɗin shi ma idan ya zo sayan fom ɗin fom ɗin online yake muna da ma'aikata da muka ajiye dedicated kawai saboda su ringa karɓan masu bukatar su sai fom ɗin za su cike masa fom ɗin zai biya kudin za a yi mata developing remita din sannan kuma a print out na acknowledgement din sannan cewa ya biya sai form da sa da komai da komai ah, muna farko dai muna da department guda guda takwas a cikinsu akwai community health inda ake karatu akan ciwo ko kuma retraining ko jeju muna da bangarori daban-daban guda uku a nan akwai medical lab technician akwai dental technician akwai dispensing optics akwai ah, health information management akwai environmental health technician da kuma environmental health assistant shi ma wannan bangaren akwai wannan bangare guda biyu akwai pharmacy technician sai kuma na kashi shi ne bangaren remedial wanda za su zo su gyara wasu na secondary idan ba su ci nasara a ne ko kowa ɗaya ba so akan kowanne idan mutum zai cost na diploma ne kuɗin registration ɗin naira dubu bakwai duka diploma cost cost guda biyu da ake a certificate shine JHU wato community health da kuma health environmental assistant shi kuma da kuma remedial kudin fom din wa'annan su ukun naira dubu biyar ne ah, yana daga cikin ah, requirements da hukumomin da suka sahale mana suke bukata sai mun yi ah, mou tare da ma'aikatar lafiya ta jihar kano bayan ta riga ta ba mu izinin mu buɗe makaranta to mun aika da wasiƙa muna cikin tattaunawa da su akan wannan yadda za mu rinda tura mu domin su koyi gogewa akan aikin nasu da karatun da suke wato ana ce masa practical posting kenan mun rubuta wannan irin wannan wasiƙar wa aminu kano teaching hospital mun kuma akwai sauran asibitoci su ma da za mu rubuta kamar dala da sauransu waɗanda ba na gwamnatin jiha ba ne na gwamnatin tarayya ne amma wasikar da muka kai wa gwamnatin ma'aikatar lafiya ta jihar kano za ta kula da manya-manyan asibitocin mu na kano da kuma asibitoci mataki na farko wanda duka ne a karkashin ma'aikatar lafiya ta jihar kano suke wannan wasiƙa ɗaya a ƙarshe idan aka gama bamu damar mu fita wannan practical din ita hukumar lafiya ta kano za ta aika hukumar asibitoci na jihar kano wato secondary health facilities kenan za ta aika musu cewa wannan makarantar su ba wa su dama su zo saboda su goge wajen koyan horon kan bangaren harkar lafiya na asibitoci mataki na farko su ma still da ma'aikatar lafiya ta jihar kano za ta aika musu da wasiƙa yadda za ta sanar da su cewa ɗalibanmu za su zo domin su yi wannan practical posting bayan wannan wasikar ta fito mu hukumar zartarwa na wannan makaranta za mu tattaki mu je mu ga shugabannin wayannan bangarori guda biyu na asibitocin mu sanar da su mu kuma gaya musu ga yadda tsarin abubuwan namu ga kuma sai mu ci wani asibitocin suka yadda mu tura ɗalibanmu domin su je su yi wannan practical ai ka san shi dan adam har kullum yana kokari ne idan ya tsallake wannan mataki na farko da muka fara a daidai yanzu so muke mu ci nasara a wannan bangaren amma nan gaba kaɗan shekara biyar zuwa shekara goma muna tunanin mu assasa makarantar ta tashi daga kawai makarantar inda ake ba da certificate na diploma da certificate courses ya koma allah yadda koma kamar mu bude kamar private medical school muna da wannan buri nan gaba da izinin allah insha allah eh, a tsare mu da muka tsara san duk inda ake abubuwa irin wannan dole za ka fitar da action plan cewa muna fata daga wannan watan zuwa wannan watan mu aiwatar da kaza daga wannan watan zuwa wannan watan a tsarinmu muna fata in allah ya da satin karshe na watan julai wato watan yuli ɗalibanmu su fara karatu in allah ya da don kuma abin ya daga za muna fata mu fara karatu zuwa satin farko na watan takwas watan agusta kenan sakona na karshe ina kira ga mutanen kano ce da kuma wajen kano cewa ga wata dama ta samu daga bangaren <clears throat> wannan makarantar tamu yadda musamman iyaye a kowane gida iyaye su so ɗaya ko biyu daga cikin ko uku daga cikin 'ya'yansu su karanta bangaren lafiya musamman ko mutum ya zama likita ko nasu ko kuma irin wayannan bangarorin da muke wannan to ga dama ta zo yadda muna kira ga iyaye su zo su gane wa kansu mai muke ci kuma har ga Allah za mu kokari mu ga mu duba yadda yanayin tattalin arziki yake yadda abin zai zo da ɗan sauki domin mu samu ma'aikatan lafiya waɗanda za su ci gaba da kula a asibitocin mu, na gwamnati da kuma masu zaman kansu so ina kira ga iyaye da sauran jama'a na jihar kano da ƙasa baki ɗaya da su zo su haɗa kai domin mu ci nasara a wannan tafiya da muka sa